ma'aikatar tsaron nijar ce ta bayar da sanarwar kai harin jiya alhamis da karfe ɗaya na rana yan ta'addar sun so maimaita irin harin da suka kai inatas ne sai dai a wannan karo an nemi ɗauki cikin gaggawa mai da martanin sojan sama na nijar da sauran abokan hulɗa ya sa mun dakile harin abokan gaba alƙaluman wucin gadi na nuna cewa sojojinmu 25 suka kwanta dama wasu shida suka jikkata yayin da bangaren abokan gaba muka hallaka 'yan ta'adda 63 ministan tsaro da sunan shugaban ƙasa na isar da ta'aziyarmu ga iyalan mamata garin na godar na kilomita 15 iyaka da kasar Mali ne a yammacin kasar cikin jihar Talabiri. A cewar masharanta irin su Dr. Nuhu Salihu Jangwarzo, dole sojojin Nijar su dinga kai 'yan ta'addar hari idan ana son karya musu lago. Sojojin Nijar ya kamata su ɗauki niyyar su ma yaƙar waɗannan mutane ba su ce kullum zamani suke ba za su kare kansu ne idan an kama su hali a to kenan ya kamata kai ma a ce kana neman bayani kana bincike akan waɗannan mutane yan ta'adda da kai ma ka kai musu hali can inda suke idan kana kai musu hali za ka hana samun damar tunani har su kama hali wani tsohon soja da bai so ambaci sunansa ba ya ce har kayan fada yan ta'addar sun sojojin Nijar kuma tabbas akwai masu taimaka musu ya suka so ne su kinan da suna ganin gilije mana amma yanzu su gani kasashe za su bankare masu ma sun tada suna ga aikin da kamata ko kana da kayan aiki wanda hika ya tashi tsaye hiye da kai dole sai ya shashan mace ka tunda ana ba su kayan aiki yadda mu sofistike yan da yan mana kayan da ake ba su yana mana na zamani mun za mu ci haɗin gare ke taimaka mana saron gare mhm. su ya kamata su gane an taso za a zaka mana kenan kuna ga kamar su waɗannan yan ta'adda kawo su ne a kawo su ne ake sai dai Allah ko rasa shi kawai indai ana hakan ga ko bai kariya amma a ta bakin Sani Ibrahim wani dan hula babu maganar kayan aiki illa kawai sojan Nijar ba su da cikakkun bayanan sirri ne. Sun ka ɗauka kwanaki an bugi wasu wanda ke tare da ma'aikatan ya zaɓe. Yanzu an aika san wasu da suka ba 'yan ta'ar labari za su bi wannan hanyar su ba su kwanta ma'auna. To kenan ya kamata ya ka su masu zuji suka aza barikin sansani kilo ashirin a zagaye suna da jami'an tsaro nasu na horar kaya da talakawa tare su su ba su labarin dan wani abu da su gani na basu da shi ba bisa ba a kai ma barikin soja kari ɗaya rana sai an ɗauki kwanaki ko satuttuka na shirye-shirye kuma mutane na wasu wuri wata idanu na ganin wani alamu na ana sa wani abu amma mutum sai kyale saboda tsoro kuma ya kamata soji da jami'an tsaro su yi aiki da talakawa ka hada da ka hada kamar yan uwansu shine mahita a cikin wata ɗaya, nijar ta rasa sojoji 110 a har-haren 'yan ta'adda a yammacin kasar lamarin da ya tare hankulan al'umma har suna cewa eh, a matsayin mu na 'yan kasa sai mu ce eh, mun tar da Allah wadda da wannan abu da ya samu ba mu ji daɗi ba kuma muna fatan Allah gafarta musu ya kawo mu sauƙin wannan har-hari lalle sai an tashi an gama kai karhi da karfe an tunkari abin nan kwarai al'amarin yana ta da hankali wannan hari dai na zuwa ne kwanaki uku kahin taron garin po na kasar faransa inda kasar ta faransa da kasashen g sahel watakila za su daukar sabon mataki a wannan hada da 'yan ta'adda a wannan yanki salisu isa maradi rfi hausa